rana mai albarka a biyu a abinan shida ga wata ramadan na wannan shekara ta 2022 a wannan masallaci na tsauni masu imam ahmad bin hanbal da ke ganin garin gusawa jihar zamfara nigeria muna cikin tafsirin mu na sojin bakara inda muka kwana jiya akan aya ta a 250 بطيكو زام تاشا كان وان آية زام تاشا كان إن شاء الله تعالى في مسجد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت نعم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر نعم والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم آية قريب دهم تفر الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya ba mu labarin cewa babu tilastawa ta addini shari'a kuma ta bayyana daga ƙarya duk wanda ya zafi shari'a ya rahoto wanda kuma bi ƙarya ya taɓe ya yi haka sai Allah ta'ala kuma ya sake ba mu labarin cewa shi ne mai jibintar lamarin muminai waɗanda suka kasance kafirai kuma ba mai jibintar lamarin sai ɗagutu wanda suke bi ah, to sai Allah subhanahu wa ta'ala gida mai labarin da zai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko labari da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma yana mai tambaya a akan Allah ta'ala ke alamtar ba ka gani ba ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce an annazur ila nan cewa alamtar an arru'iya nan ba gani na idanu ake magana kamar abin da ka ce mutum shi ba ka gani ne yadda al'amura suke gudana a gari ko ba ka gani ne yayin da ake cewa kaza ake cewa kaza ba wannan ganin da kake magana ba kana nufin kulu da idanu ba saboda alamtar sabbi ake wannan magana manzala su alaihi bayan labarin annabi ibrahim da labarin ozai ɗaya daga cikin manganin malamai akan wannan aya da kuma labarin bukta nasar ɗaya daga cikin manganin malamai duka manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ma'ana manzala sallallahu alaihi bayan zamani da annabi ibrahim tsakanin annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abuwa da yawa amma Allah ta'ala ya mishi alamtara nan alamtar gani ne na zuciya ba gani bane na idan kun fahimta sai Allah ya ce mishi alamtara shin ba ka gani bane ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi hajja ibrahim ila allazi hajja ibrahim fi rabbi wanda ya jayayya ya yi musu da annabi Ibrahim dangane ga lamarin ubangijinsa أن آتاه الله الملك شيء والنبي جائر تاكمت الشيني الله تعالى باش ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيني كتئمي هنزا نوتا تيتي أبنجي جينا بشيني والنبي يتي رايا و كما يتي كشوا قال أنا أحيي وأميت يجني ما إنا كشوا إنا رايا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي أبنجي جينا Allah yana zuwa da rana daga gabas fa'ti biha min al-mashriq in ka isa kai ka zo da ta daga yamma eh fa'ti biha min al-maghrib in ka isa ka zo da ta daga yamma fa buhita allazi kafar nan da nan kuma shikenan hujja ta kare sai imauce ya rikice ya shiga cikin imuwa wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suka zanci azzalimai tafsirin wannan aya malamai suka ce a zamanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akwai sarki da Allah ta'ala ba shi mulki shi da Allah ta'ala ya kira shi da cewa an atahu Allahu al-mulka Allah shi yake ba da mulki ba mai ba da mulki sai Allah to Allah ya ba mu wannan sarki mulki Wadansu malamai suka ce wannan mutum shine Namrud Namrud ibn Kaush wasu kuma suka faɗe shi cewa Namrud ba sunan ba da sunan wannan mahaifin wadansu malamai suka ce ba mu da bukata sai mun san sunan wane ne abinda muke bukata mu sani cewa iskar ta faru amma ta ayyinin sunan wane ne Allah ta'ala bai aza ne shi shi yasa Allah bai faɗi sunansa da Allah ya gada ba zai faɗi sunansa to baya daga cikin zaruriyat na dole sai ka san shi a cikin tafsiri ko ka san shi a cikin Qur'ani abinda Allah yake bukata ka sani cewa dai akwai wani sarki da ya rayu a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam mun fahimta wannan sarki kamar yadda ya tabbata a cikin sababin nuzul na ko kuma labarin wannan aya cewa yana taskata abinci ta yadda zai wahalar da mabiyarsa al'ummarsa idan suna buƙatar abinci dole da sun da'a da biyayya ga mishi lokacin da za ka zo neman abinci wajensa zai tambaye ka wane ne ubangijinka sai ka ce masa shi ne ubangiji zai ce ku auna masa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya zo sai ya ce a auna mai ce waye ubangijin ka zai ce rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na shi ke rayawa kuma shi ke kashewa kala ana uhyi wa umiit yace ai ni ba ina rawa ina ina kashewa dan haka kar ku auna mai abinci amma ya zai tabbatar ma annabi Ibrahim da wannan sai za ka je gidan prison aka dauko mutane biyu da aka yanke musu hukuncin kisa a gaban annabi Ibrahim sai aka kashe daya yace kuma wannan na yafe mai ba za a kashe shi ba laifin da yake kansa an sauke mai yanzu ya ji duka gani ma ina kashewa ni ma ina raya wannan wasan kwaikwayo ne kwamidi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam zai ce ai ba haka lamarin yake idan kai kana ganin wannan abin da kai kashewa kai kai raya fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriq ubangiji da yana zuwa da rana daga gabas da fadi yamma to kai ka zo da ta daga yamma ka zo gabas mu gani aikin da Allah yake kai ma ka irin mu gani amma wannan abin da kake ba shi ake nufi cewa rayawa da kashewa mun fahimta rayawa da kashewa ba shi ba abin da kai wasu ko kai mana amma rayawa da kashewa shine a samu da kai daga babu an raya sannan a ɗauki rayuwarsa kuma ka je ka ci gaba da jiran hukumar Allah subhanahu wataala kuma rahamarsa amma wannan abin da kai duka ba shi ake ce ma kashewa ba shi ake ce ma rayawa to amma dan Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kure shi sai ya gaya mai abin da mutumin ba zai iya wannan ya daga cikin asali na gida idan ka zo tattaunawa da mutum karkare na shi karkare na mutumin da kake tattaunawa da shi ko wani jahilcin ka yi taka tsantsan kada ilimin ka yaudare ka cewa ni ina da ilimi da haka duk wanda zan jayayya da shi sai na kure shi a'a zai iya samun galaba kanka saboda me ita muƙabala jayayya wayo ne ribara da hikima kamar da mun ba da misali haka a jiya إمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس الشافعي وترانا اللي بن سنجي shi ya shigo majalisinsu sai su gina su dariya yana jin daɗi yana murna suka ce ya shi mai faru ya ce wallahi na yi mujadala da jahili na samu nasara a kansa sai su ce me abin nasara me abin dariya ce jahili ba gaci kuma ta kare so kuma ka yi nasara kansa kuma ka zo ka dariya to me ai da ba abin da ke tsammanin kai kenan ka kare jahili ka zo kana dariya me kuma sabu a ai malami ne ake tsammanin kai kayar majahili da majahili da kun karo da shi faduwa da ke ci a aiki jahili wahalar kayarwa da shi saboda mai saukin kayarwa shi ne zai kawo hujja ka yi katakatar da hujjarsa ka kawo ta kuma ya ce gaskiya ne amma da majahili akan jahilce ki jahiliya ba kan ilimi ki jahiliya to dan ka ka jahili ba wani abu kai kun fahimta ka kare mai ilimi shine kai wani abu amma yau jahili ya gani cewa ka kare shi ya saduya to nan ne kai abin ki ne zama ba shi da abin da zai ci amma jahilin ka ce kaza zai ce ban yadda ba ka ce kaza ban yadda amma mai ilimi kana faɗi zai ce gaskiya ka ba kafin hujja na mi tsauri to jayayya jahili ba laifi wani ayyuka jayayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba laifi wani ayyuka amma kuma idan za a jayayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to ba za ku yi jayayya kuma kan alƙur'ani don bai sama alƙur'ani bai yi mana alƙur'ani ba za ku yi jayayya da kirista kan bible Don ba shi ne mahallin nizadin ba ana jayayya ne da mulki wanda addinin ku ya rabu kan abin da aka ittifaqi a kan kun ga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai jayayya da shi akan abin da duniya ta sallama haka yake me jayi da ya shi cewa ubangiji na shi ke kashewa yana raya ta sai zo da taurin kai tare ya san gaskiya ta ranka an fi shi hujja amma sai taurin kai ya zo da jayayya a cikin ta sai annabi ibrahim alaihi salam bai koma yana jawo mai aya daga littafinsa ba sai koma yana yi jayayya da shi a kan al'ismul mushtarak abinda kowa ya sallama ya haɗa kanka cewa rana kowa ya santa cewa tana fitowa daga gabas ba wanda kuma ya ce ni nake fito da ita to sai ce mai to ke mu haɗa common sense ma da abin da kowa ya sallama da ni musulmi da kai da ba musulmi ba kowa ya sallama a kan kun fahimta sai ce fa inna Allah ya ati bi shamsi min mashriq ubangiji yana zuwa da rana daga gabas to kai fa ati bi hamil makari ni da kamar yin imani akan wannan to ka zo da ta daga yamma in ka wannan kai ka san aikin Allah ne to zo da zirga mai kai kuma kayi ka buhi tallafi kafa kan tafi kawa ka da shi ya zan ba shi da hujja yin za ka yi muƙabala nan Allah na gwada maka adab na muƙabala ne cewa ka na suka shirya kada ka je kana takama kai kai ne kake karanta Qur'ani da kake da hadisi a yi jayayya da mutum ka ce ko ma waye ko da ka bacci ka tashi ina shirya a ba muƙabala haka ka gane cewa muƙabala hikima ce wayo ne ibara mun ba da misali har guda biyu akan wannan ajiya ko guda uku wanda ba bukatar sai mun sake mai saboda lokaci ta sai Allah ta'ala ce mun an atahu Allahu al-mulka yana rigima ne da jahiliya da fifi da jiji da kai saboda ya ga Allah ya mai wata baiwa da yawa mutane Allah na musu baiwa ta kasance musu kafirci da yawa mutane in ga Allah ba su ilimi kuma sai su halaka sai su halaka kamar irin wanda Allah ta'ala ba shi ilimi sai halaka dalilin ilimin haka wani Allah ta'ala ba shi dukiya sai halaka dalilin dukiya da kake Allah ta'ala ba ka abu jarabawa ce ko kyau mace kake Allah ya ba ta jarabawa ta Allah ta'ala ce ba wai sunta Allah yake bai ba ta kyau a jarabawa ce muhallin imtihani muhalli ne na jarabawa ko fasaha kake Allah ba ka iya magana jarabawa ce dan zaka zo ka ga mutane magana ke musu da wayo da dubaru su bi ka jarabawa in ka Allah ya tara ma jama'a kar ka rudu da wannan jarabawa ce in ka kana siyasa da ka kace jama'a a yi na ziri su bi ka jarabawa ce ran da Allah ya tashi kunya ta ka ba za ka je sai Allah ta'ala ya nuna ma kana raye ga waɗanda kare ne su kare ne sai su ci a yi nan ka ce a yi nan ka ga jama'a sun bi su saboda su ba kaddala su ke dala ra'aytu an-nas qad mal ila man 'indahu mal wa man lam 'indahu mal fa anhu an-nas qad mal wani ce na ga mutane sun yi nan zuwa ga wanda yake da dala wanda ba dala sai na ga mutane sun karkace mu ra'aytu an-nas qad zahabu ila man 'indahu zahabu wanda yake da zinari gol kenan can mutane daga sun wanda ba da zinari ko mutane sun kauce mai so duniya yayi kada ka taɓa yaudara kanka cewa dole da kai za a yi komai in ba ka nan komai zai rushe wannan tunani ne na marasa hankali ka gane cewa komai na iya yiwa ko kana nan ko baka abin da ka sani kana rayu za a yi wanda baka sani ba bayan baka sannan za a yi wanda ba ka sani ba kana rayu to duniya jarabi ce karka rufi kanka cewa dole kullum kai ne a kai ba za ka sauka ba a ba haka ba ne ka yi za ka bi kuma za a bi ka yadda ake jinka kai ba ka yi za ka bi wani rana da cikin wanda suke jinka ko wanda ya bi ka yau kai kuma Allah ya kawo kashe yana jinka haka kowane gida da ka gani akwai masu da ake bari ta faɗi ko saboda mutuncinta ko saboda rashin mutuncinta in ta yi magana dole a saurara mata tana da mutunci a saurare ta saboda mutunci ba ta da mutunci a saurara mata saboda ba ta da mutunci saboda ta yi bala'i da musiba ta iya tashin hankali ko mutum to Allah ta'ala sai ce wannan mutum Allah ya bashi mulki shi zai tsagawa da kira jayya da Annabi Ibrahim alaihi salam da aka mai ta tafkarin sa sai da ce gaba daya wallahu la yahdi al-qawma zalimin da dai Allah ta'ala baya shirye da mutane wanda suka a azzalimai wannan misali ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, na abin da ya faru ana so ya sami tunani a cikin zuciyarsa sai Allah ce ko kuma bayan wannan misalin ga misali ne au kallazi marra ala qaryah ko wani mutum da yazo wucewa a wani gari wata alqarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ginin garin gaba ɗaya ya zube yanzu saman gidan ya rubuje yayo kasa ya haɗu da dindamalin kasa gaban kida mutanen garin sun mutu kamar kai ka ce ba a taɓa raye mutane a wannan gari an yi gari ne mai ci da kasuwa mai manya-manya gidaje masu arziki zai rayu masu wadata da masu komai sun rayu amma da ya zuciwa gari sai ga kowa ya kare garin garin ya rushe sai yake shakka a ranku. an na yi zuyi haɗe Allah ba a da mauta ta yaya ko Allah ta'ala zai tashi ɗinnan bayan mutuwarsu ai shi kenan gari ya kare an ci kasuwa kowa ya watsi kowa ya mutu a garin ba a ranar da Allah ta'ala zai tashi ɗinnan mutuwa shakka yake yi da kokwanton ta yaya za a yi Allah ta'ala tashi ɗinnan mutane ba yi ƙin yake da shi ba a nan shakka yake da ya za a yi Allah ta'ala ya kashe waɗanda mutanen kuma a kenan gaba za a tashe su wani kawo ya ta'ala umarsha bayan sun guje gaba ɗaya an na yi tsaye hazari lafi ba a da mutuwa ta yi Allah ta'ala ya tashe bayan sun mutu ta Allah ta'ala ya tashi nuna mai ya yi alamari mai tun da yana da shakka yanzu Allah ta'ala na kuma yana so gutan mai da shakkarsa ta yi nuna masa yace fa amatahu Allah mi'ata arin thumma ba'atha sai Allah ta'ala a inda yayi magana sai Allah ta'ala kashe shi ya ci gaba da zama a wannan wajen har tsawon shekara ɗari Allah ya fara gabatar maka da zaman da mutumin yayi a wajen domin ya nuna maka kudurarsa da ikonsa cewa Allah ya karɓi rayuwarsa har shekara ɗari yana wannan wajen sun ba ba a tausayi Allah ya tashe shi kana kam nabi sai Allah ta'ala ke maka kwana nawa kai ana tsawon mutiya nawa ma'ana tsawon lokaci da kuke nan wajen kala nabi ta yau mai abu ba dai ya ce kwana ɗaya na yi yana juyawa sai ga rana ta kusan faduwa sai ce a ah, ba kwana ɗaya ba yi ni ɗaya kawai ne malamai suka ce an karɓi rayuwarsa ne duhan da safe ba a tashe shi ba sai lokacin da ya juya ga rana za ta faɗi da haka ga har yanzu a cikin shakka yake saboda bai san kwana nawa yake yana kallon rana sai ce a da na yi tsammanin kwana ɗin a yanzu ba kwana ne ba rabin yi ne au ba da muku wani bangare na yini kaga ba a zo kan inda Allah ta'ala ke ce nuna mai izina ba an kyale shi har yanzu sai Allah ta'ala ce maka kala bal bi ta mi'ata anin Allah ce ba haka bane shekara da kai a wannan wajen yanzu ga an dawo mana labari mu muna labarin da mu shekara idi shi ko bai sani da an ba mu labarin yanzu an tashe shi an zo ana ce mai kwana da kai sai zama wasan kwakwai muke amma mu mun san abin da yanzu shi ko bai sani ba ke yanzu mu ana son mu ɗauki izina ne daga abin da yake cikin kafin a zo kansa saboda mu ne masu kallo yanzu mu ne masu saurare Allah ce muna ku sani ba shi bi kwana ɗari yayi amma shi bai sani ba da yi da aka tsira shekara ɗari yayi ana tambayar sa ya ce kwana ɗaya ne yana ma juyawa da ya kalli biyan ma ce kai rabin yini ma ne sai Allah ta'ala ce mashi tobi dubi na saurara ka shekara ka ɗari a wannan waje ba kana mamakin da Allah zai tare wajen can ba to kai ɗin shekara ka ɗari idan baka yadda ba fanzur ila ta'amika wa sharabika lalle ka sanna, kalli abincinka da kuma abin shanka lalle ka sanna ba canza ba Allah ya preserving din su tsawon shekarar ɗari ba canza ba ba mamaki yanzu da ni da kai ba za mu yi mamaki wannan saboda ne muna da firiji yanzu a gidajen wanda suke rayuwa a wajen da ke kamar eskimo wanda polaris su gaba ɗaya suna rayuwa ne akan minus 34 degree celsius sanyi ne kawai a gwarar irin su moscow in ka je yanzu rasha hanyar da ake musu na bala'i sai ga biya minus zero so za ka ga an daɗe in mutum ba ta kyale shi na iya daskarewa shi kaɗai ya zo an ɗauko wuta kuma an fara gaggasa kana juya ka kama wani tsire sannan sai ka dawo da shi shi yasa Abdullahi bin Umar sun taɓa zuwa yaƙi a Zubistan wata shida sun kafin yaƙin saboda mai sanyi ake yi in sun fito kowa daskarewa yake Za ka sai da haka wuta a dinga jikini yakin da rasha ta yi da ingila shekaru kusan 60 da suka wuce ai dubarun da rasha ta yi ma ingila <laughs> shi ne shigo shigo ta dinga mata ba gari ana za a yaki ana adaka fata ana ta cacin baki ana cacin baki ta yi da rasha ta bari ingila ta fuskanci yanzu an shirya ma yaki ta ingila ta faɗo tana faɗowa sai ka zo ka ta soja da bindiga sun yi haka sun yi. za ka shi kudin rashi ya saba da wannan sanyin ba wani abu tare da shi sai kwankwasa ka ya tari ta gaba halin tsalin karafin yankan jaki to idan muna da irin wannan abubuwan da suna rayuwa a wannan wajen ta daɗe su ɗauki shekaru ba su lalace kamar yadda ka so yanzu wani sai ga yayin karago an daddatsa shi ya kai masu sansa a sai wata ɗaya wata biyu bai sake zo nama ba ya lalace na naman bai lalace wani haka zai je sau kwandon kayan miya ya zai zuwa cikin firiji sai rage bai lalace idan kai da kadan kare wani iko da kudura din ina ga rabbul samawati wal wani Allah shi tun yi haka da haka Allah subhanahu ta'ala ta ce mai duba zuwa ga abincinka da abin shanka wannan ba su lalace Allah ya fi zaɗin su to abinci da abin sha su suka fi saurin da gargajewa ko yanzu ne ka aji abinci musamman irin abincin da matan yanzu ke dabawa irin matan nw.2022 nan wanda komai sai an koya musu in mace tuwo yau gobe ka ɗauko zai da ya gargaje musamman an sa shi a daidai a ɗaure shi amma ana buɗe shi gobe an ce zai za a yi sai da gargaje saboda ne masiya masiya ko ga miya da an sa mata zuwa gobe ta lalace saboda ta da bakteriyar hannunka to Allah ya fi zalim wannan abincin kamar yadda muke gani yanzu ana iya samu abincin gwangwani ya shekaru uku bai lalace ga kibiyar za a gwangwani sai shekaru uku bai lalace naman gwangwani ya shekaru uku bai lalace lemun kwalma duka saboda ana sami preservative to nan preservation ne na Allah original preservation wanda shekar ɗari bai lalace to da abincin da abin shan ba su ne a fi izina ba sai Allah ta'ala ce wanzur ila himarika ina duk ina jakinka ai ta har jakinka fiye shi yana ina yana dubawa babu jakinka shi ne kiran da Allah bai na farko wanzur ila himarika duba inda jakinka yake ai bai jakin Allah da ya ce mai kalli inda jakin ce ta ya ce wali na ja'alaka ayatan linnas yanzu da kai da abin da kake da shi ɗin gaba ɗaya za mu sanya ku zama aya ga mutane Allah ya sanya ku zama aya ga mutane wanda suke rayuwa a bayan ƙasa kamar da Allah ya ce mu annabi Isa da mahaifinsa za mu sanya ku zama aya ga mutane sun zama aya ko ba zama ba sun zama to haka shi ma yanzu wannan Allah yana so nuna maka aya gare shi <coughs> sai Allah ta'ala ce wanzur ila da izali sai suka duba zuwa ga kashin wannan jakin naka raddadajen kashi wanda ya narke ya zama kafa gaba daya ba ya ga inda jakin naka yake ba ma'ana ya san inda ya kwanta ya bar jakin nasa to yanzu kalli wajen kalli wajen ka gani malaman tafsiri duka sun ittifaqi da cewa Allah da kansa ne yake mai magana amma Abdulrahman da Nasir Sa'idi rahimahullahu ta'ala a kaf cikin malaman tafsiri shi kadai na ya da wannan magana cewa ba da shi Allah ke magana ba Allah ya turo mai annabi ne yanzu dan annabi ne dinga mai magana da shi ba annabi bane sai Allah ta'ala zai magana shi to anan sai ce akwai takadirin Allah ya turo mai annabi tsawon shekarar ɗari ne yanzu da annabi za su yi aiki ya ce amma Allah ta'ala bai kawo labarin annabi saboda ba labarin annabi ake so yanzu labarin mai shakar ake bukata shi annabi ba shine mai shakar ba mai shakar shine wannan mutum idan aka Allah na magana shi ko ta hanyar annabi ko ta hanyar shi karan kansa ai abinda da ga mai ba sako bane ake ba je kai wa'azi a kansa balle ka ce mai annabi da ra'ayin shek nasiru sa'idi da ra'ayin sauran malamai da ba su ce annabi bane a nan dukkan abin da baya kore cewa saƙon ya isa zuwa ga mutum kuma mu ma saƙon ya isa zuwa gare mu kun fahimta da aka Allah ta'ala ce kalli zuwa ga raddadaggen ƙashin jakinka Kai fannin shi zuha ke yadda za mu ɗaga shi wata ƙira kuma ta ce kai fannin shi ruha tare da cewa ƙira a ce mai rauni shaza wanda ba ta dace da siyakin larabawa ba kamar da al-imam ibn jarir tabari Allah ta'ala ya kuma ibn mufassiri to qirar kaifa nunshizuha ita da inganci sama da wacce qira'a shaza ta nunshiru sai Allah ta'ala ce kalli yanda zamu daga wannan kashin jakinka ai ya mutu ya bar jakinka a kai ba haka bane to duk yanda zamu dago wannan kashin shine nunshizuha thumma natuha lahma bayan ka gan shi kwarangon sai kuma mu sanya mashi mu tufata da shi da nama wanda naman gaba ɗaya shi ma yanar ya zama kafa annan dukkan shi wannan Allah ta'ala yana nuna mai ne. sai Allah ta'ala ce falamma ta bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yayin da wanda abuwa suka bayyana gare shi na yanda yake Allah yanda yake tada matacce shi dai na farko an tashe shi to tada shi ba zai zama aya gare shi saboda shi mai san da aka shi ba bai san da aka raya shi amma tun da yana tare da dabba da suke da rai abin za a yi madabbar shi ne irin abin aka mai sai Allah ta'ala ke nuna mai ayarsa a kan wannan dabba ɗin shi ta Allah ce ba zuwa gare ka ba labari shi ya bashi amma yanzu abinda da ke na yaƙini shi za a nuna maka shi ne tada wannan jakin ta hanyar kashinsa da kuma tufatar da shi ne nama kun fahimta da ka yanzu ayar akan me take akan jakin kai shi da Allah ta'ala ce wanzu ila himarika wal naj'alaka aya linnas sannan kuma wanzu ila izami kaifa min shizha thumma naksuha lahma to da yaga wannan falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in yanzu ya ga gaskiya kulku ya tabbata da cewa Allah ne iko ne a wajen tada abin da ya yake matacci yanzu zai mamaki da Allah zai tara wani alƙaryar walai ka kamar kalma aya abin da gani kuru da mutum ya ƙarfin labari kun fahimta Allah na ba laifi ne Allah ya bayyana maka da hujja don ka sake samun yaƙini akan addinin ka ke zo na shakka yake sai Allah nuna mai ya ake tara mutum shi ne misali ne nawa misali na biyu sai misali na uku Allah ta'ala gaya mana don mu ci gaba samun nutsuwa a cikin wannan misalan wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tushu al mauta sai kuma ga mai imani can mutakabbiri ne mai girman kai yake jayayya da annabi ibrahim nan kuma jahili ne da bai san shari'ar Allah ba nan kuma annabin Allah ne da kansa annabi ibrahim khalil rahman da kansa shi ma annabin Allah yana tambayar ubangiji shi ba shakka yake ba ya imani amma yana so sake samun nutsuwa ne abinda malamai ke ci ainihin ya kai ma'ana ka ga abu kudu da muzu ido da ido ka ga abu idanun da idanu ya fi ƙarfin a baka labari ba haka ba ne? yanzu haka baka labari cewa mai girma gwamna jiya ya raba motoci masarakunan garin nan gaba kai ba labari haka baka ba ba ni labarin idan kana daga cikin sarakuna guda goma sha bakwai da aka ba ma tafka tafka motoci a jiya kai yanzu labari ne tabbas ne ko ba tabbas kai za ka gaskata ko za ka kare ta za ka gaskata saboda labarin makulli ya zo hannunka don mai alfarma sarkin musulmi ya zo jiya ya ba ma mutane motoci da kansa mota sama ɗari biyu da sittin kuma aka ba ma hakimai da dakatai da sauran masu ɗan rawanin rawanin yan galadi momi kuma an ɗan ba su dukkan mana labari mun kana iya cewa gaskiya kana iya cewa me ƙarya ne amma wanda aka ba mu zai ce ƙarya ne ba zai ce ba saboda shi yanzu tabbas ne gari shi kun fahimta sai sai Allah yake magana na Ibrahim shi ma nan sai ce wa iz qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim yake rabbi arini kayfa tuhyil mauta Allah ya ubangiji nuna mini yadda kake tare matattu shi yanzu kaga ba shakka yake ya yi da cewa Allah ne ke tare matattu sai ya ya ji nuna ni yadda kake tare matattu qala awalam tu'min Allah ce baka imani bane Ƙala bala bai ce na'am ba domin idan yace na'am sai zama amsar ubangiji yake ba ra'ayi eh, ban imanin ba ku duba balagar alqur'ani sai dan ga gane sai aka ce kai ba barbare ne ba gane hauka take sai aka ce bala ba ce na'am ba a hausa muna da karancin da za mu fassara ina tsakanin na'am da bala ita karancin da bala amsawa ce na'am ne ita ma amsawa ce ni dai hausa ta ban da wayewar ban da yalwatacciyar hausa da zan fassara maganin su na imani amince ba a'a a'a to wannan sun san mun je yawon duniya kano muke zaune hausa mu ta lalace muwa mun zama yan bariki to Allah ta'ala sai ba da amsa da annabi Ibrahim yace bala bai ce na'am domin yace na'am kamar yana amsa a tambayar ubangiji ba kai imani bane eh ban yi imani ba ce amma sai ce bala to bari mu je hausan malam maki a a ha na yi imani kan shi haka ne to kuma ka ce nan kai ma bala za ka ba wato dole mutane masu iya yaransu in ka je yawon duniya irin namu kaga hausun ta lalace maka ci ba matsala ce za wata lokaci ku ji ne kananci kananci wata lokaci kuma hausa hausa wani lokacin ya hausa lokaci kuma ya kananci to zai yi haƙuri da na wahala a kano a gidan rediyon yana program ba ganiyar suke ba saboda ba hausa suke ji sai na koyi kanancin ƙarfi da bala'i sannan na cika cika da gani me nake faɗi a can to nan sai ce bala a Allah na yi imani amma walakin li yadmu inna qalbi sai dai ina son sake samun nutsuwa ne a rai cewa ga yanda yake tare matattun ba wai imani bane da ba na yi imani ya Allah kun fahimta to sai Allah ta'ala ke masa qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasuruhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم هي أدونا كان جهوشنا لأن ba kai kan ta bakan ya ce fashe ne to balarabe balarabe ya bakan ya bakan ya fashe ita ma bai na zalika awa ba shi haihuwar a tashin kano ba shi kenan ba eh, lokacin da allah saka malam da alkaidi da malam ya dawo najeriya sheik abdullahab ba su yi hauta bayanan larabci larabci suke yi yadda zai ake tsokanar ana ce masu a makaranta bilgai ga wabin nazar kamar ba hausa lokacin amma gaga yin kano ya zafi masu yi hausa amma zama na da ita kuma sai nake koya mata hausa tana bari kananci tana komawa hausa mai kyau wannan albarkar shehu ce wani <laughs> eh Allah da ta da mu to ne Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala sai ce maka. domin ka samu yaqini kake so yace na ya Allah ji to ga yaqini zamu na maka ka samu tsuntsaye guda hudu qala fa tus arba'atin min at-tayr samu tsuntsaye guda hudu wadansu malamai irin su al-imam ibn jarir tabari sun yi kokarin fadin sunayen tsuntsayen tare cewa qur'ani ya basu mubham yace akwai zakara akwai dawit akwai tantamara, akwai menene na hudu eh gurab me ya gurab hankaka yace ka samu waɗannan tsuntsaye guda hudu ba dole bane sai ka san sunayen abinda Allah yake so ka sani aikin da za a yi ba sunansu kun fahimta Allah yake so ɗauki tsuntsaye guda hudu fasuruhunna ilaika kalma biyu ce na malami suka fassara wasu malami suka ce ka daka su kamar to ka jona ce ka surfa su ai surfe shi ne ka raba abu da yake da suna da tsakanin kwaya da dubbisatta to fasuruhunna ma'ana shafuɗa su in ka yanke kansu sai ka cakuɗa naman gaba ɗaya ka daka shi gaba ɗaya su caku gaba ɗaya wanda zuwa da suka ce fasuru hunna ai ya hunna kamar da bin da tsaba ne ka ka yayyanka ka dadda tsakai musu gunduwa gunduwa duk ba na kana koma zuwa ga almuhim dai ka raba su da rayukansu kun bayyanta idan aka cakuɗa su to sun maji al'ala kulli jabalin min hunna juz'a raba wannan naman da ka cakuɗa ko ka dake shi waje daya gida hudu akan biyu ala kulli jabalin ma'ana ka raba naman nan gida hudu sai ka dora shi akan wannan dutsen dora shi akan wancan dutsen dora shi akan wannan dutsen ka dora akan wannan dutsen in mun karbi surayen wannan tsuntsayen kamar ne min jarir ya ba sai zama tsakanin dutse na farko akwai naman dawi akwai naman zakar akwai naman hankaka akwai naman kuma mai tantaba a dutse na biyu akwai haka a dutse na uku haka a dutse na hudu haka ko da mun ɗauki fasarar rarraba su aka yi aka musu gunduwa gunduwa an dai haɗa naman aka rarraba shi akwai naman wancan akan wannan dutse akwai na wannan dutse akwai na wancan dutse akwai na wannan dutse sai Allah ta'ala ta sai ka koma jefi sun mad'uhunna sai ka kira su ya'ti naka ta'yan za zo maka tana ma sauri in ka koma kace dawi za a ga yadda Allah ta'ala ya ciccibo naman dawi akan dutse na farko ya ciccibo dutsen na dawi a kan dutse na biyu da dutse na uku da dutse na hudu sai ga ɗawuta ya tashi far ya yi sama sai ka kira tsuntsu na biyu tantabara kaga naman tantabara ya zo daga gida hudu far ta tashi ga kuma naman hankaka ya zo far ya tashi sannan ragowar naman da ya rage na zakara shi ma sake haɗewa ya tashi wasu malami suka ce annabi ibrahim ya zo wucewa ne sai ga katin kifi rabinsa yana cikin ruwa rabin sai yana waje a wajen tsuntsaye ne suka zo suna cin namun suna tashi a ciki kuma dabbobin ruwa ne suka zo suna cin namun saboda dukkan dabbobin ruwa cannibalism mode of a feeding da yake ma'ana tashi suna cin tashi shi biya ci kibi ke nan ko a me yake da suna kada ta ci kibi da haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da ya ga rabin yan ruwa ne ke ci rabin yan waje ne ke ci sai ce taya ku Allah ta'ala ta da wani ba imani ba ma'ana yaya za a yi Allah ta'ala ya dawo da naman wannan gaba ɗaya sai Allah ta'ala ce mai to bari ka zai da za'a su tsuntsayen da kaga sun tashi sun ci naman sun ƙara waje tun da yanzu yana ikon kamo namun waje taɓanin namomin da suka ci cizon a ciki bai san da wani dabba bace da wani dabba bace suka ci cizon to an kyale ka amma bari a maka mai sauki kamo ina tsuntsayen da ka gani a da idanunka sai ka cakuɗa su za ga da Allah ta'ala ya ne a nan Allah ta'ala na gagarar da masu inkarin iko na Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ta ce ke so nuna maka shi shine halittar da Allah ya yi ita ta fi wahala ko ko dawo da halittar domin a yi mata hisabi a gobe tsiyama kuma bai tambayar masu ganin ya mutu an mutu shike Allah bayar ikon ya dawo da kai halicce ka to Allah yana suna maka da halittar taka da dawo da kai bayan ka mutu wane ne zuwa yawon Allah din amma dawo da kai mara zuwa kamar yanzu da motar da aka yi haɗari da ita a gyara ta bayar da koyin ya mutu ko ban limita, ya zo ya gaggyara ta dawo da dai da ƙirƙirar motar wane ne zuwa wahala gyaran ne bi wahala ko kirkirar mota kirkirar ta fi wahala da ka dan ta yi hadari a ce za a gyara ta kar kai mamaki kake yanzu za a gyara wannan lankwasasshiyar mota ta ce ka yi ka bani izini ka gani a gaban ka za a zo a fara kwankwashi kwankwashi a buga nan a buga can a tare nan a yi wani bikin a sa koki a share a gyara a goge sai a mata kan sai da ce kamar fa ba yi azumin ita ba ba muna gani ban zai ka tsufa sai a kai ka azumin masu gudu a ɗan mammo kaɗa nan a kama wannan fata a jawo ta nan a ɗinki a yanki a yi leza operation nan wai dole sai ka mai tsohuwa ya rinka duka sai an yi wani a cikin maza a cikin mata ka tsufa ka jikin a cikin mu kai ma ba kana zuwa wanzan yana ma panel bitin fari fari duka a share saboda kada ya budurwa ta gaban gemu kai mata a cikin ya eh, a mata su wanda suke a cikin maza haka ake maza a cikin mata to duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala na nuna mana cewa mai iko ne akan dawo da abin da ya ba mushi abin da kuma yake akwai Allah ta'ala tafi da shi to mai sauki ne wajen Allah da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafs ad-dawwama ayahsabu al-insan an lan najma' izama bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ta'ala ce yan yabinka kuma sai mun hada su yanayin yan yatsun nan naka su ne banana ɗin kai watakila ba bature da ya kalli banana a larabci su ne yan yatsu yi gai ta bananan ta yi kama da yan yatsu ma ita ta mace mata kawai banana ba shi kenan suke ala annu sauriya banana yan yatsun kan kira ka ba zai kama da ayaba ba to banana banana shi kenan ayaba ta yi kama da yan yatsun kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu wa'lam anna Allah azizun hakim ka sani cewa Allah ta'ala mabuwayi ne kuma hikima ne a wajen dawo da abin da ya tafiye da shi duk abin da kuke gani mai wahala ne Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da shi Allah ta'ala ya dawo da mu cikin amincin Allah ya nuna ma annabi Ibrahim wannan ayu kamar da yake cewa kazalika nuri Ibrahim malakutu samawati wal ard wal yakuna min al muqinin Allah yana nuna ma annabi Ibrahima malakut ma'ana ayoyin da suke cikin sammai da kasai in ya ƙara samun yaƙini kaga ba dan yin imani ba kasa dama mai imani ne yaqini ake bukata to ba laifi bane kuma kana da yaqini ka imani ka nemi Allah ta'ala ya sake baka iko gane wani abu ko karatu ne ka karanta su daya ka gane ka roki Allah ta'ala ya baka iko ka dawo ka sake karanta dan ka kara gane duk sabta kai karatu ka sake dawo wallahi ka sake gane wata fa'idar da a karan fari ka gane a karo na biyu sai ka sake gane a karo na uku za ka sake gane الله da ta damu مثل الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم نعم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا, ولا باليوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين توفزر أنك تقول الله تعالى كمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت bulatin سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah ta'ala ce muna misalin wanda suke cire dukiyoyinsu saboda ɗaukar kalmar Allah da taimaka mu addininsa da kuma ba da gudunmuwar dukiyoyinsu wajen aiki da su wajen a taimaka mu addinin Allah ka matsali habbatin an ba ta saba a sanabila Allah ce tamkar tsiro ne guda ɗaya ko kuma ƙwaya ce da ka shuka ta ko ka jefa ta don ta shuku sai zama cewa ta fitar da zangarniya guda bakwai a jikinta fi kulli sumbulatin mi'atu habba a jikin kowace zangarniya kuma akwai dare muke a jikin kowace zangarniya mi'atu habba ta fitar da kwaya ɗari a jikinta sai Allah ta'ala ce wallahu yudha'ifu liman nisha. Allah yana riɓanya mu wanda ya so Allahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma matsani ne dangane ga abin da bayi suke aikata abin nufi a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya albarka a cikin dukiyar da mutum ya bari su fi sabilillah ya ribanya maka lada in ka bari naira goma sai Allah ta'ala ya maida ta tamkar naira ɗari sai kuma ya ribanya maka ladarka zuwa abu afan kafira zuwa gida da yawa wannan su malami suka ce kamar yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Ahmad da hadisin Imam Tirmidhi da hadisin Imam Muslim radiyallahu anhum jami'an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani bawon Allah ya kawo a sadakar raƙuminsa guda ɗaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ce masa wannan raƙumin yadda ka zo da shi tare da akalarsa za ka sami irin ta guda ɗari bakwai guda na ƙiyama duk abin da ka bayar Allah ta'ala zai banya maka shine gida goma goma nan kowanne zai rubanyi gida ɗari ne ɗari na za su rubanyi gida ɗari bakwai kai wallahu zuba ikon da ya sha Allah zai rubin ya mu wanda ya so arzikin abin da Allah ta'ala ga dama wallahu wafi'in alim Allah mai yalwa ne a wajen yalwata mu bayan saladar alimun masani ne da abin da kuka koyi na niyoyinku a cikin zukatun mun fahimta sai Allah ya kwatanta wannan kamar mutumin da ya je shuka abu guda ɗaya da ya tashi fitowa sai fito da zangarniya guda bakwai bakwai ɗin nan kowace ta fita da guda ɗari ɗari a jikinta ta ga an rubanya ma gida ɗari ko ba rubanya maka ba ya zama gida nawa kenan ɗari bakwai kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da in ka bada abu guda ɗaya Allah ta'ala zai maka lada goma ba wai kawai zai kyale ka da abu ɗaya da ka bayar an baka lada ɗaya ba a'a lada goma a ribanya maka ila abu afin kasira zuwa ga ribin yawa sai Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wanda suke ciyar dukiyoyinsu saboda Allah sun malayi su bi'una ma an faƙo mannan wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa'inda suke ciyar dukiyoyinsu saboda Allah dan neman yardar Allah sannan ba sa bin bayan wannan ciyarwa da suka yi da gori da kuma cutarwa Allah ta'ala ce waɗannan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suna da cikakkiyar lada a wajen ubangijinsu ba su da tsoro ba su da bakin ciki da fargaba na abin da suka bari da kuma abin da suka ra'a za su yana kun bayyanta kaga Allah ya ba mu labarin mutane nawa biyu ke yanzu domin Allah zai ba mu labarin hudu ne yanzu ya ba mu labarin biyu na farko wanda suka ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah Allah ta'ala ya riɓanya musu wannan abin da suke saboda Allah kuma ya riɓanya zuwa gida mai yawa kaso na biyu sun ciyar babu cutarwa ta biyu a bayan aikin da suka to su Allah ta'ala ya ka me cutarwa da gori a nan gori shine ka gaya mutum tun cewa aina ba ba kaza na ma kaza na ma kaza kana gaya mutane aina na mai kaza na mai kaza na mai kaza ba ni na tsaye da kai takara ba ba ni na sa kudi na kai kamfen ba ba ni na ma motoci ba ba da mutunci na kaji ba me amfani wannan magana ba ni na siya ma gida ba ba ni na baka fili ba ba ni na maka mai ba me yan bana nan ba ni ne ma maka aiki ba ba ni ne ma ka ni na sai ma mota kake aiki da dukkan nan wa zai maka wannan abin ba ni me amfani wannan abin ne shi ne sun malaiku yu'una ma anfaqu mannan ba su goranta maka ba wala azan ko babu cutarwa a baya cutarwa shine mutum ya saba maka aiki misali aikin dubu talatin irin wanda ake bayarwa yi karka mutu aikin najeriya amma in za ka dawo gida sai ma waya kanan ina so mun biredi naira dubu sai ka biredi naira dubu ana yi kai da ba ka shatu na gida maka ba da kudin bread nan ba haka zai zai to na kama kai maka ga jike ni ma zan shige sai tashi shige kana ce kana ina je ka je mai tsohon magani kaza da kaza da kaza sai a zo magani wajen dubu biyar cutarwa ta dinga biyowa bayan taimakon da ake maka har ya zama ma sai ka ciko saboda ta kama shi ne mai gidanka ka ga wannan cutarwa ce bayan an taimaka maka to wannan ba daidai ba ne sai Allah ta'ala ya ya biyo waɗannan mutane cewa suna ciyarwa amma ba sa biyowa bayan ciyarwa ta su da ne da gori da kuma cutarwa kaga su mutanen Allah ne sai Allah ta'ala ce su ma lahum ajruhum inda rabbihim لا دست سنة وجهة أبنج ولا خوف عليهم باب صورو أتعرض سنة أبنجا ذاك سرع قبال قيامة ولا هم يحزنون بس لبكي سجن أبن السبري على الجنة يالله تعالى كمتو ذاك سنة نمجد قول معروف خير ومغفرة خير من صدقة تتبعها أذن والله أغني الحليم Allah ta'ala ce so nan su ne faulun ma'aru kyakkyawar magana wa maghfiratun da addu'a da za ka yi wa mutum khairun ya fi alkhairi min sadaqatin ha aza saboda sadakar da za ka yi amma kuma cutarwa ta biyu a bayanta wallahu na halim ku sani Allah mawadaci ne ko mai haƙuri ne dangane ga cutarwa da kuke bayanta. abin nufi nan mutumin da ya zo neman wani abu wajenka ba ka da wani abin da za ka ba shi karkar dinga mai iwu eh ana garin nan ya yi zafi ku dinga takura mutane jiya ma wani ya zo kun ba samu ina bacci in ba ka dinga ihu da holo wannan ba ne ne ko kuma mutum ya zo ka ba shi yau ya dawo gobe jibi ya zo da kai shi wani ubanka ne ni bibiyan ne aje ni kai za ka dinga zuwa kana tambaya ta kudi ka dinga goro kana gorin ta kana gaya mai bakar magana wannan ba daidai bane to wanda kuma ya dauka ya baka amma yanzu kuma ya dinga gorin ta maka ba ga wanda sabon shadda ba ai ta wace ne ba shi ba ga wanda sabon mota ba ai mota ta ce ne ba shi wani yaro ne ne ya ce aiki ne ta ba ya balan sai dai gwarin ba malawa ne dinga hawa eh na ga yana zuwa wa'azi zina wahala ba na fashi bashi kawai dinga motar ko za sa sake mai fenti ko za a canza mai tayoyi yana gaya ma bakar magana maganin sun malamai maganin ku kenan ma zuwa suna kwaɗayi a gidan yan siyasa suna kwaɗayi gidan gwamnati ana zuwa ana gaya musu ƙarya da gaskiya saboda ba su yan tayar malamai a gidan gwamnati a ba su dubu hamsin ku dinga yin ƙarya bayan ba gaskiya ne kun san gaskiya ba za ku ta saboda ana ɗan baku na shekaru gwamna ya zo na ba ina ba ku salari wani gwamna ne ya zo kicin malamai to allura polio za a fara yin malamai ita saboda muna dan ba ku alat dubu ishirin a wata kuna jin su bilali yana ba ku salari alawun duk wata kuna dan jin alat da aka allura polio da ku za a fara to alhamdulillah wanda suke jin alat kuna mu ba ma ji <laughs> ba shi nan ba to in aka ciyar da kai aka zo aka ma gori da cutarwa bayan wannan Allah ta'ala ce wannan akwai abin da yake wannan menene bi shine kaulun ma'ruf kyakkyawar magana wa maghfiratu da addu'a da zaka yi masa da riba mai asiri khairun min sadaqati wa adha ya da alkhairi sama da wannan kyautar da za mu yi amma kuma cutarwa ta biyu bayan ta mutum ya zo yana neman wani abu kake Allah sarki wani wallah irin ka ya fi karfin ne zai tambayi abin nan ka mutuncin ka ya fi karfin wannan abin wannan shi don ka fi karfin abin da ka tambaya wajen nan amma wallahi ana cikin wani ilimi ne wanda ni ba kai kake jin kunya ba ni nake jin kunya ne ka tambaya ba zan iya baka wallahi wani inda ina da sama da abin da ka tambaye wallahi zan baka amma wallahi kai wallahi babu amma in Allah ya in Allah ya aka samu insha Allah za ka ji kaga zai ji daɗi a ran ka gaya mai magana mai daɗi ko yana zuwa ka fuskar ka karka haɗa fuska kana akwai wani wanda yin an ji wajen ya san kuɗi ya ka tambaya kawai zai fara maka labari a gani nan na tafi ko titi bane saboda tsabar shi mutuncin garin nan ko sadaka ko zakka ba a kawo wai yana gaya ma ne cewa fa kabba ka tambaya domin ka tambaya ba ba za ka samu ba to wanda yake maka wannan ka ga yana gaya ma magana ne wanda yake ba daidai ba Allah samu fahimta yana gaya ma bakar magana ne cewa kabba ka tambaye ni amma wanda zai zai gaya ma kyakkyawar magana mai daɗi yana wani kaga da ce gwamnatin mu suna tausayin talakawa da ya kamata ce akwai bikin mal inda za a ji kamar biliyon biyu haka da irin yan bukatun nan naka malam kawai sai a ji a ce a baka malam amma ka zai mai abubuwa su ma gwamnati a ci abubuwa da yawa a su kaza ya ci dan baka impression ka an samun nutsuwa da jin daɗi a ranka kawai dan gaya ma magana ta jin daɗi shi ne kaulin ma'aruf wa magfiratun wasu malamai suka ce addu'ar da maka to bari ma addu'a Allah ka san halin da bawon kai yake Allah ka biya mai da tsakinsa ko kuma ya gaya ma amma karka gaya shi shine a sikru ka riba mai yanzu kada ya zo kana cewa kaga wani fane yanzu na tambaya ta <laughs> wallahi gidansa ba ba abinci wallahi eh, wallahi motar ta tsaya wallahi ba ga ta tana hayaki ina ruwanka ta tona mai asiri shine wasu malamai suka ce wa magfiratun ma'ana rufa mai asiri ɓoye maka abin gini duka wannan shine babin da ake cin yan wancaka khairun min sadaqatin yatba'uha adab ya fi alkhairi zuwa sama da ka bashi amma kuma cutarwa ta zo baya an bayyana to wallahu ghaniyyun halim Allah mawadaci ne mai hakuri ne kuma kan bayi da abin da suke aikatawa dole mu tsaya kan wannan aya da mai take karanta ko karanta masu gaba gobe mun zo ba sai mun sake karanta wancan na bayan ba sai mu dunkulo bayanan sai mu tashi kan aya ta 264 kenan insha Allah abin abinda muka faɗi dai Allah ba mu larasa wanda muke kuskure ko kuma tuntuɓe harshe Allah ta'ala ya yafe muna ya gafarta muna wata baiwa Allah ta yi da dabino sadakar dabino yana neman addu'a Allah ta'ala biya mata da bukatunta na da kullum hakan hajjiya shafa na ala ita ma ta aiko da abinci da za a dinga bayarwa sadaka fi sabila na isbar Allah ta'ala biya mata bukatunmu na alkhairi gaba daya Allah ma roƙonka alkhairan da suke wajen kai Allah ka bamu Allah ma nuna ka daga sharrin kawunan mu da sharrin ayyukan mu ubangiji Allah ta'ala ya tsare mu kiyaye mu Allah ma rikon ka ɗan uwan mu da kiyaye hannun masu garkuwa da mutane Allah ka gaggauta fito da su Allah ka gaggauta fito da su Allah ka gaggauta fito da su Allah ka sani kana cikin damuwa da kunci ya ubangiji Allah ka ba su mafita Allah ka ba su mafita mu da ka tsare mu ka tsare mu da mutunci mu da rayukan mu ubangiji Allah ka ƙara tsare mu su ma waɗannan kidnappers mutane ne kamar mu Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka sanya musu zuciyar tausayi sai da shazar zuciyar su ke ya ubangiji ka juya ta koma zuciyar tausayi idan ba masu tausayi bane ba masu shirya bane Allah bayan ka kai ka halice su ka fi sanin dubarun su da karfin su da ikon su Allah ka raunana karfin su Allah ka raunana dubarar su Allah ka raunana halayen su ya ubangiji Allah masu arzikin mu ka sanya mu zuciyar albarka mu talakawa Allah ka tsara mana haƙuri mu ma ka ba mu kuɗin kuma ka cika muna kafin mu ya Allah Allah ka sani inda kuɗi akwai kwanciyar hankali akwai ni'ima akwai jin daɗi Allah ka ba mu ka ƙara mana Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari siyasa take tun karo mu ya Allah duk wanda ba sa nuna mu da alkhairi Allah ka hana musu kuɗin fom ɗin da su yi fom ɗin takara mutanen kirki Allah ka hore musu kuɗin da su yi fom ɗin takara Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka amince da mu daga abin da muke tsoronsa Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu ilimi mai yalwa yajin aiki da ake tsakanin jami'o'i da gwamnati Allah ka sulhunta su Allah ka sulhunta su اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين